Gwamnatin Najeriya dai na ci gaba da aiwatar da rufe kan iyakokin nata a yanayi na sintirin haɗin gwiwa. Wanda jami'an tsaro da na binciken shige da ficen jama'a ke yi wato kastam. abinda suka bayyana a matsayin mataki na dakile masu fasa ƙwaurin kayan abinci musamman shinkafa daga ƙasashen makwabta da ma dalilai na yanayin tsaro ta kai ga zargi na saba ƙudurin ecos da ya ba da izini kai da komowa na jama'a amma ga Mr. Joseph Atta mataimakin comptroller a hukumar kwastam kuma kakakin hukumomin da ke sintiri a kan iyakokin Najeriya ya bayyana man cewa akwai bukatar a fahimci abin da ake yi. To in kana maganan eh, sabawa to bari baka labari. Kin bin tsarin ECOWAS a kan transit. Tsarin ECOWAS a kan transit ta ce in kaya ta soka ta bodan Eh, teku a kasanka kuma kayan nan za ta shigo ne wata kasa daban hakki ne a gare ka ka yi ma wannan kaya rakiya har zuwa boda na, na ita wannan makotanka najeriya fa tana ce a'a najeriya tana ce ta isa aka nan kowa ya komo ya biyo doka rufe kan iyakan najeriya dai yana da tasiri ta fannoni daban-daban ko yaya masana tattalin arziki ke kallon lamarin a yanzu malam yushau aliyu masanin tattalin arziki ne da ke abuja duk da aka ce an rufe boda to zai canza yanayin ɗabi'un kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa zai kuma canza farashi na abubuwan da suke zirga-zirga a wannan tsakani tattalin arziki a shekaru hamsin baya ba iri ɗaya na tattalin arzikin yanzu ba musamman da tattalin arziki ne da ke tafiya dakika dakika wanda ake ce ma digital economy to rufe boda yana da tasiri wajen a canja ɗabi'an tattalin arziki amma mu abin da muke kallo ba a buƙatar rufe boda idan ba abu ne da ya shafi tsaro ba saboda ya kamata a ce waɗannan wurare wuri ne na zirga-zirgar mutane na farko kenan sai kuma zirga-zirgan kasuwancin mutane waɗannan abubuwa suna da tasiri a tattalin arzikin ƙasa. da alamun dai kasashen da ke makwabtaka da Najeriya sai sun bi hanyar da ta shimfiɗa. Domin ta tuni jamhuriyar niger ta bayyana hana barin duk wata shinkafa da ta ratsa ta ƙasarta don a fice da ita zuwa Najeriya. A yanayi na bin abin da yaya babba ke so domin zaman lafiya. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.